وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhana wa ta'ala ya kaddar haɗurinmu a markaz ahal sunna da jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 28 ga wata na zulhijja hijira shekara 441 wanda ya dace da 18 ga watan 8 shekara 2020 a yau insha Allah za mu yi darasi na 35 a cikin littafin bulogul mara darasi na 35 insha Allah darasinmu na ƙarshe mun mara bayani akan nafila matsayin nafila sallah kenan wadda ba ta farilla ba a nan ne karatun mai zo mun zo bayanin hadisin umar habiba na radiyallahu anha ta ba da labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu a cikin dare da wuni za a gina mai gida a gidan aljanna raka a goma sha biyu ta nafila wadda ba ta farilla ba wannan hadisi da mun karanta kan wannan magana asali ruwa musulun ce kuma har bayanin wanda cikin sanar turmizi wanda bayani ya zo na bayanan wuraren waɗannan salloli guda goma sha biyu inda za a same su na magana da salloli na rawatib salloli na mana wanda suke da alaƙa da sallah ta farilla kahin ita ko bayanta su ne rawatib shi ne ya so ya kama ka inda za a samu wannan salloli goma sha biyu a rawatin tun da asalin lafazin hadisi na musulun kurin ya magana sallah ta nafila raka'a goma sha biyu wanda yi su za a gina mai gida a gidan aljanna to amma nan yanzu a kawo wanda suke samun wannan raka'a goma sha biyu a cikin nafiloli na yau da kullum na rawatin mana ratiba sallah nafila da ake yi kayan sallar farilla ko bayan sallar farilla ta ce ratiba mun hara bayanin wannan yace wani turmizi na hawahu wa zada cikin sunan turmizi bayan wancan wannan ruwa ta musulun ta umu habiba a cikin sunan turmizi irin wannan ruwaya ta umu habiba a wannan wuri na man sallata na tayi ta raka'atan fi yawmihi wa lailatihi buniya lahu bihinna baitun fil janna wannan lafazin musulmi ne wanda ya kawo asalin maganar wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu a cikin dare da wuni wuni da dare kenan cikin awa 24 za a gina mai da wannan raka a goma sha biyu za a gina mai gida a gidan aljanna to a cikin wannan lafazin musulmi ne akwai ruwaya da irin ta cikin sunna turmizi amma a can bayan an yi wannan bayanin na bunil hobin eh, batin filjanna za a gina mai gida a gidan aljanna sai ƙari ya zo na bayanin wa'annan sadu. sai ce arba'an qabala zuhur ta ce raka a hudu kahin a zuhur wa raka'ataini da raka'a biyu bayan a zuhur wa raka'ataini ba'adal da raka'a biyu bayan magariba wa raka'ataini ba'adal isha da raka'a biyu bayan sallar isha wa raka'ataini qabla salatul fajar da raka'a biyu kahin sallar asuba a wannan wuri an samu raka a goma sha biyu da an yi hudu kayan zuhur an yi biyu bayan ta shidda kenan an yi biyu bayan magariba takwas kenan an yi biyu bayan isha goma kenan an yi biyu kayan asaba kenan katar fajar sha biyu ta samu wannan ruwa ya ta tirmisi sai cikin wannan hamsakin kenan imam ahmad cikin musnad abu dawud turmuzi da saibin maja irin wannan ruwaya ta zo amma a can ƙarin da ya zo wa raka'atai ne ba'adal isha wa raka'atai ne ƙabasar fajar lafazin da ya zo a can ya yi maganar cewa a ba shi bane kai lafazin na hamsa man hafaza ala arba'in qabala zuhuri wa arba'in ba'adaha haramahu Allah ta'ala ala lafazin da ke wannan wuraren guda biyar wanda ya kiyaye raka'a hudu kahin zuhur da raka'a hudu bayan azuhur allah zai haramta shi ga shiga wuta kaji fadalal wannan raka'a hudu kayan azahar raka'a hudu bayan azahar kaga a wannan bayani cewa kana da dama ka yi hudu can baya mun karanta ibn umar akwai na ratiba biyu kayan azahar biyu bayan azahar ya tabbata a baya ruwa ta abdullahi ibn umar ko nan kuma mun samu hudu kayan azahar kuma da biyu bayan azahar kuma yanzu mun samu hudu kayan azahar hudu bayan azahar wannan duk suna da alama na abin ratiba don suna da da sallah ta farala wannan cewa ibn umar ya kawo wannan umar habiba ta kawo wannan kowa iya wani abin da ya ji kuma eh, a nan wannan na hudu-hudu za ka ji wata fatala ta musamman ta zo a kansu bayani na musamman ya zo a kansu na wanda ya kiyaye waɗannan raka'a hudu kayan azuhar raka'a hudu bayanta ga fadala ta musamman Allah subhanahu ta'ala zai haramta ma a wuta shi shine fadala ta wannan salloli guda hudu kahin da hudu baya a zo wannan kenan ya dace da mutum wanda duk kai suna kai kuma wannan kana zaɓa in kana neman waccan fadala ta ginin gida a gidan aljanna diyan da ka same su sun samu ko hudun kayan ita hudu bayan ta kaga rage zai kai takwas sauran kaɗan eh, da ka hudu kayan a hudu wa a zaura shi kenan sauran hudu da ka yi ta magaraba kai kai zama jima ta la'asa da ka yi ta magaraba kai ta isha shi kenan kuma baka ta isha kin bude kai ta magaraba kai ta ka tarfata shi kenan ka samu shafi ka gani wannan su ne wannan garaba su yanzu mun ji wannan nafiloli sai kuma wani bin umar radiyallahu anhu ma kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu mura'an salla arba'an qabla al'asr rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa wa ibn khuzaimah wa sahab ibn umar radiyallahu anhu ma ke bada labarin cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu imra'an Allah ya ji kan mutumin da sallah arba'an qabl asr Allah ya ji kan mutumin da ya sallah raka hudu kayan al'asar ita ma fadala ta musamman fadala ta musamman aka mata raka Allah ya ji annabi ya addu'a Allah ya ji kan Allah ya rahama ga mutumin da ya raka hudu kayan al'asar kaga nan in kai a zuhur kadai da al'asar ka samu sha biyu ka samu damu wannan ka kare ya kare kuma ya kare gurin ka ci ka sha ruwa gurin ka samu sha biyun ka wannan alakula halin na diyan da wannan fadala ta musamman cewa ta wannan cewa wani suka cewa kenan ka diba rawatib sun wuce raka'a goma sha biyu wannan fadala ce aka ambata wanda ya samu raka'a goma sha biyu a dare da wuni kurin iya da wancan tukuici na gida a gidan aljanna wai ba dan baraka a sha biyu ce kaɗai rawatin a ce misali annabi sallallahu alaihi wasallam akan samu a wuni akalla yana raka'a arba'in da ɗaya arba'in da ɗaya amma a cikin hal farilla farilla sha bakwai rawatib sha biyu nawa ha? ha? ga sha biyu ga sha bakwai arba'in ba daya talatin ba daya ko ga sha daya to kusan arba'in zana takan da abu ne ba eh, wannan su ne abin da yawan yake yi a ya yakan rage wata ranar ya kara wani su ne rawatib da sallar dare da yake yi ya bibi ko ta bibi ce fila za mu je bayani kuma kan magana bibi ba mu je ba yanzu dai ko an gaya maka fadalar raka a hudu ka halla asar raka hudu bayan ta ka yi raka hudu ka halla asar da raka hudu ka halla azawar raka hudu bayan azawar yanzu magana ka fiya bibi ce a gaba za mu je gaugawa kai eh. Eh, yanzu dai kira mujin fila ta musamman raka hudu ka halla asar سي وعن عبد الله بن مغفل المذني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء صلوا قبل المغرب لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري abdullahi bin magafal al-muzani ke bada labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla maghrib ya ce ku yi sallah kahin magarba ku yi sallah kahin magarba yadda ya so uku a nan ku ta liman sha kenan ga wanda ya so don kalmar sallu lafazi na umarni ku yi kamar umarni ne yi to amma ɗauke shubhal ba umarni bane na wajibci ba umarni bane ba mace da dole cewa liman sha'a ya ɗauke wajibci inda ba liman sha'a abin ya zama wajibi ne to wannan shi ɗauke wajibci sai yake cewa annabi ya yi magana liman sha'a karahiyata an ta kasa nasu sunna don mutane gudun kasu ɗauke ta wata sunna ta wajibi ta da kullum dole irin sauran filoli kamar ƙa'ida wani ba barinsu kenan an kaso ne ba dole ba ne ba ƙarfata kamar sunna wadda ta wajibi ta aikatawa nan kasan aka ce sunna so da makan ɗauki irin sunna na ta'abiri na malaman usul fiki da suka ce sunna abin da kishe wajibi ba shi bane nan ba kai wata sunna irin ta yau da kullum ba ana ne wata na sunna irin da muke cewa abin da bai kai wajibi ba so an ga ce wannan sunna ce tunda ba wajibi bace ba nan sunna dukkan ta kaman ka'ida to nan eh, a wannan ruwaye kaga umarni ne a yi sallah kahin magarba kurin ya ce to a wata ruwaya ta ibn hibban wannan ruwa imam bukhari ya rawaito ta ta ku yi sallah kahin magaraba amma ba hudu baraka nawa a lafazi na gaba ruwa ta ibn hibban annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla qabla maghrib rak'atayn annabi sallallahu ya salla raka'a biyu kahin magaraba wannan lafazi na ibn hibban malamai sun magana akan rashin ingancin wannan lafazi na fi'ili annabi ba aikace ba ne ita ya yi umarni a yi ta wannan lafazin hadisin yana da rauni duk da sunna muna ɗaukan suna ta hanya uku imma ƙaunan ko fi'ilan ko takariri ko ya ce a yi ko ya yi ko an yi a gaban shi ya kyale to wannan sun biyan bukata na cewa ya ce a yi kuma sahabai suna aikace a gaban shi a shan biyan bukata amma wannan lafazin na sallar ya sallar ka bi kayan garba bai inganta ba ya da matsala kan shi wale muslim lafazin muslim daga anas maimakon abdullahi bin mugaffal an anas radiyal an qal kunna nusalli rak'atayn ba'da ghurubi shams wa kan nabi sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana anas bin malik ya bada labarin cewa muna sallar raka'a biyu bayan hadawar rana annabi sallallahu alaihi wasallam iya ganin mu falam ya amurna walam ya nahana bai mana umarni ba mu yi kuma bai ce ba kan mu wannan iya karantar da mu wata fikin sahabbai za ka fahimci irin zawa sunna gama ta ake ta zo a nan ta zo a can kaga a nan shi anas bin malik haka ne shi bai ji ba annabi ya ci ayi bai ji ba ci ayi shi za ce bai mana umarni ba alhali kuma jin ruwaya daga ɗaya cikin sahabbai abu bin gafar ko annabi ta sallu ku yi ka shi ne bai ji ba umarni ba amma abin da sai tabbata mana nan manzo Allah nan sai so kawo ta sunna ta qaririya sunna ta qaririya annabi ya ga an yi abu ya kyale Anas bin Malik ya kawo hujja da shi annabi ya ganshi tunda ya ga ana yi hujja ce ko da bai ji ba umarni ga nan zama tunda annabi hana ba ya zama addini kenan a yi kaza annabi a gaban shi ya kyale iya cikin sunna aka ta qaririya annabi ga an yi wani aiki na ibada kuma ya kyale kenan inda ba kyau zai magana tun da ya gani tabbatar da ya zama sunna kenan nan an san malik abin da ke su ya kawo tabbacin wannan sallah annabi a gaban shi ake yi amma shi an bin malik bai da labarin umarni da annabi sallama bai da wani labarin amma wannan ma biya bukata na tabbatar da wannan sunna ta kahin magarba ah, akwai ruwaya wadda ina ga cikin cikin sirrin sai na albani ya tabbatar da ita ta annabi ya yi annabi ya yi bayanin sallar raka'a biyu sallar ba kayan magarba a ce sallar magarba ta raka'atain ko sallar raka'a biyu kayan magarba lafazin ya zo a haka na raka'a biyu kayyade raka'a biyu kuma akwai ruwa ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sukan ce idan bako ya zo masallaci madina sallar magarba wanda yake bako ne zai tsammanin an sallar an kare yadda ake yawan nafila kayan magarba ta ce sallama ko an sallama na filin da suke kenan da sabai suke yawan yin ta kenan sabai kwarai aikin su ne yin nafila kahin magariba. duk da mu ma a nan asalin ba ta malikiya take da rinjaye take hodi aji za ga shi da yawa suke inkari na babu sallah bayan hadawar rana sai an sallaci magariba. da haka kenan idan ba maliki mai aiki da wani mata malikiya ya ganka da san da wancan hadisi zai yi ma inkari na kayan nafila kahin sallar magarba don an ce mishi ba'ayi to ya tabbata yin hakan amma da sunna tabbatatta annabi ya ce ayi kenan wanda ya ce ba'ayi ko sai ka mishi bayani eh haka ya karanta amma nan wanda ya ce ba'ayin iya bayan nasu ne tun daga nasu ya zo daga nan sallar salama amma ya kwadaitar da yin nata raka'a biyu kahin magarba wannan shine abin da za mu ɗauka illa ina ga karatunmu na a cikin nan ne ko wancan ne na alwajiz da mun yi bayani na mai matsala a cikinsu nafila ta bayan la'asa ita ce take da rigima a tsakanin malamai wanda a ce muku ibn hazam rahimahullah yadda wajen kusan littafi fajik na wadda yadda bayani akan masalar da kawo hadisai na sahabbai ko tabi'ai hadisai murfu'ai akan tabbacin raka'a biyu raka'a biyu bayan la'asar ko sallah bayan la'asar ta asar na su abu musul ash'ari su zai bin khalid al-juhani irin su dai da dama cikin sabai irin su umar kin kanshi irin su aisha radiyallahu anha wanda suka tabbatar da yin wannan sallah amma raka'a biyu rak bayani mun yi bayani akan yadda abin ya shahara lokacin umar bin khattab ya shahara har umar yana bugu wannan bugu da yake yi shi ya shahara umar iya hana sallar wannan a raka'a biyu ko nafila kurin bayan la'asar ruwa ta tabbata cikin hani da yake yi ya ma zaid bin khalid a juhani hani ya wa abu musul ash'ari hani da cikin sabai dai wanda kowanne sun mai magana cewa ka buga ko kakka buga bin hasawa me yasa zai da hau da amu zai hau cewa wannan sallah ta bayan la'asar mun yi ta tare da wanda ya hika suka mai da umar jawabi mun yi wannan sallah da wanda ya hika wa haƙƙi na nan sallah sadama na su ce ba za mu bari ba ko ka ci a yi don bugunka idan ka buga ba za mu wasa ba ɗaya cikin daga musa ne iyayenta sai wasa ga baya kuma lokacin umar da ya mutu yake yi ga su da ka fasa kuma gana ya ce a dangasa matsala da umar ne umar cikin abin da yake yi na ga yamma zai da wani magana aka ba musa cikin sabai ya ce da ya ce mishi wani magana me yasa za ka hana ni abin da ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ina hanawa ba ne ba saboda irin ina hana wannan sallah saboda mutane masu san ibada kadda a buɗe nafila bayan asar har su kai ta lokacin da aka hana sallah sulƙayinta haka aka ba aisha radiyallahu anha labari ya tabbata ta labarin cikin sai ya kara ruwayar an ba aisha labarin cewa umar bin khattab iya hana nafila bayan la'asar haina bugon mutane ta ce rahimahullah umar allah ji kan umar ta ce kana saliha shi ma iya yi ta ce shi ma iya yi me ya nan ta ce ta ce annabi sallama ta ce wannan sallah ta bayan la'asar ta ce annabi sallama bai barin sallah biyu a gidana kowane lokaci ko da rakatul fajr da raka abi ba da asata bai barin su kullum su gina yanzu. ta ce umar ma iyayi ta ce ita ma bayan da umar yawa wancan sabai ya ta ce umar iya hana wannan sallah ba don ba har hannuncinta don gudun ka a buɗe ƙohar nafila bayan la'asar mutane su kai ta lokacin da aka hana yin ta haka ta ba da amsa yadda umar gasa zai kusa musa shari na gadalin da ya hana ba don ba haramcinta ba ruwa da ta inganta ta kuma ta shahara cewa na wasallam ya ce la salata ba'da ba'da ta ta hatta tagrubu shams ba sallah ba al-asr hayran ta wada wannan shine shahara kuma ruwa ta tabbata to wannan ruwaya ta zo lafazi daban da sayyidina ali yayi wani istisna'i la ta ba'ad ba'da al-asr illa illa shams murtafi'a yace hayran tana sama kenan kaga wannan iya bayanin wancan umar kenan lokacin da aka hana ta ta karkata ne amma tana sama kina akwai dama da ci illa can bashirtu murtafi a hirarra tana sama ne za a iya yi kuma kamar da albani rahimahullah cikin sirasiya na albani ya yi wannan dogon bayani karshe dai ya rihe da bayanin cewa ga wata sunna matattawa da ta mutu ina masu rayata kenan albani ma ka iya goyon bayan wannan sallah amma ce raka'a biyu rakci raka'a biyu rakaci ba rakaoyi ba wannan su ne ka ji kenan bayanan malamai duk da munan abin da ya shahara dai hana sallah ba la'asar ko wata iri ce dai gurin matattun ga nasocin sun tabbata kuma na gama kashi kamar ibn hazan kusan littafi ya kawo matsalar da dalilai na sahabban da tabi'ai wanda ya tabbata suna yi ila muka abin da ya shahara wancan na rishin yin ne to dai yanzu mun ji dai madogara wanda ya yi kaka tsangwame shi kaka mm, tsangwame shi iya da suna kan maganar wallah alam kenan amma wannan su wannan ba magana a kansu ba matsala duk wa'annan rawa tafkin na kayan azuhur bayan azuhur kayan la'asar eh, bayan wannan bayan bayan magariba da bayan isha da kayan asuba tarka fajar wannan su ne suka share da kowa ya aminta wannan babu ba saɓani kansu wannan shine magana kan mas'ala Eh, illa ta ta raka'a ta ta magana ake cewa ta kayan asar akwai masu ganin magana amma tun da ruwa ta inganta ba magana shuraren wani tun da ruwa ta inganta ta kayan asar bayan wannan a jumulce annabi sallallahu alaihi ya sunanta yin sallah raka'a biyu bayan dukkan kiran sallah kinan komar sallah ce kana da dama bayan kiran sallah akwai raka'a biyu wannan dama shi ma ba saɓani kan shi ko ta sallah ce ma ka hanyar akwai raka'a biyu da ake yi bayan kiran sallah yanzu dai a nan eh, mun ji dai kenan rawatib wanda mutum mai neman watan fadala ta sha biyu ko ƙari zai yi dai a ciki dai za ka diba kai wasu in kai same su ka samu wannan gida a gidan aljanna sai وعن عائشة رضي يوا وعن عائشة رضي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب متفق عليه aisha radiyar muna wani yawan maganan babin nafila a jumlace dukkan nafilu zai kawo abin da masala da talla ba ta falla bakwai a wannan ruwa ta aisha radiyallahu anha tana ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya khaffifa raka'atain allataini qabla salati subh wannan yana yana rage ko gajarta raka'o'i wannan guda biyu da ake yi kayan sallar asuba wanne ne da fajr kenan yana yin su kwarai gajeru ta ce dan yadda yake gajarta su hatta inni aqul hannakan ce a ƙara abi umul kitab an ya koya karanta ma fatiha kaga nan iya kore ma karanta sura kurin fatiha kaɗai ke ne da an samu ya ce babu sallan ba fatiha kenan dai tabbas an san fatiha wani lafazin iya ƙara kwatanta maka dai ɗoke duk wata shuba ba sura kurin ita kaɗai iyayenta kamar ma ta ce ba fatiha wannan iya maganar kenan abinda ake karantawa a rakatul fajar a hadisi na gaba wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawo wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qara'a fi rak'atay al-fajr qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa allah ahad surat al-kafirun surat ikhlas abu da labarin cewa na ta mana ruwa ta musulmi. abu hurairar da ya bar labarin annabi sallallahu ya karanta a raka'o'i biyu na a fajr ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a a ta farko ya karanta qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu kaga kenan meye nan kowanne ya tabbata ya yi fatiha kadai kana karanta fatiha kadai a rakatul fajr kana karanta fatiha da kuliya a ta farko qul huwallahu a ta biyu shine abin da yake karantar da mu anan nan malamai ce an kadiba banan fa'ida ko muhimmancin maganar wa'annan surori na mu je za mu je ta hanyar da bayani shi dai ana takaice ya karanta wannan surori a wannan sallah sai ina ne وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم duk da akwai ya karanta ina ga bayan wannan da je dai masu a ci yanzu dai nan mun ji abin da ake karantawa a rakatar fajar akwai kenan suratul ikhlas kai kuliya da suratul ikhlas ko koyon fatiha kadai kurin an karanta kuma mu ba su kadai ba duka nafila duka nafila duk sura da karanta ta yi nan me yasa ya ambaci wannan sallah kadai da wasu surori ke su manzana sai alim kare manzana yana yin su a wasu surori da keɓance ke yawan akan su amma duk sura da karanta ta yi a kowace sallah babu kai da sai sura kaza to amma nan ganin yadda yake yawan wannan surori shi sa ya ambata maka wannan sura sura ta kuliya da kulwar ahad ba dan ba sauran nafilolin a cikin sura duk da mun karanta a kowace cikin ma an karanta fatiha sallah ta yi illa karanta ƙarin sura shine masala da muka bayani na fikin malikiya a fikin malikiya idan mutum ya mance sura a sallah ta farilla zai kabli amma irin kamar su imamun nauyi cikin sharin musulun na imamun nauyi na sharin littafin imam musulun ya kawo masalar ba shi kadai ba kan sun yi bayani to me ya kawo hujjar cewa idan kamance sura a sallah ta farilla ka yi kabli to ce ina madogara suna ga babu wata madogara kwakwara a cikin sunna wadda ta kawo yin kabili daga cikin hujja da ke kawawa cikin sai musulun akwai ruwa ta abu hurairar rajin abu hura yana cewa annan salasam ya ce man kara biyu mul kitab fagar a jizra'ata wa man zada fahu khair lafazin da iren wannan na wanda ya karanta sura fatiha sallah ta yi wanda ya kara karin alkhairi ne lafazi ba ɗaya bai ka daban daban irin wani mas'alar kenan akan wannan magana idan manzana ya ce sallah ta yi ƙarin shi ƙarin alkhairi ne kenan abin da ake magana annabi manzana yau da kullum yadda yake sallah ka yin da yake yi ya tabbata yana yin sallah azur la'asar magariba isha da asuba raka'a biyu ta azur fatiha da sura raka'a biyu ta la'asar fatiha da sura ta warko magariba haka isha haka to amma idan wata ran aka yi ko aka rage balle ma da mantuwa me ka magana kabili ganin waccan ruwayar ya ce ta yi kumbali yanka ka kara magana ga mantuwa ce mutum yi ba da gamba kenan ɗaunan balle irin matsalolin duk da ya halitta a lokacin da mutum mancewa ce yi mun san wanda musulunci yake da mu'amala kan mantuwa ba ta cikin laifi in za ka maka akwai kwarai rangume kan mantuwa kenan ka gama rangume na kan mantuwa da waccan ruwaya ta yi kaka ba magana kawo kabili an kamance sura kan wannan dalilai da suka ambata kuma dalilai masu kwari wanda ya ce akwai kabilin ya tambaye shi ana samu shi ne akwai rigima ya ce to ya kawo ruwaya muna maganar ruwaya cewa manzo Allah ya ce ayi kaza to amma fahimtar ganin nassin da suke da aka aje kan fikin waccan ta duk wanda ya rage rage zai mana kabili in ya kare ya ba'adi shi kan shi ba kawai na bane ba ko da ake kawo maganar duka ƙari ba a di rage ƙabili a akwai ƙarin da bai buƙatar ƙabili ba a dukai hatam san zum san fi malikiya sun amince idan kana sallah ta azuhur ko la'asar ko isha ai ƙa'ida raka'a biyu ta farko ake ma sura ko fatar sura to ko su malikiya sun amince in ka ƙara sura a raka'a biyu ta ƙarshen azuhur ko la'asar ko isha sun ce falashe alai ko malikiya dukkan malakiya sun haka nan babu ko ka kari na kai ko kuma ta araka biyu me yasa ganin akwai asara akwai ruwaya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kara sura ko ayoyi bayan fatiha a raka'a biyu na ƙarshe na azur ko la'asar ko isha yakan kara. duk da sun kawo amma suka ce an kai da mantuwa ba lai ba ba lai ka kara ba galai ba dan akwai asar kan shi kenan ba dukan kari ba ake wa badi haka ba duka badagi ake makamni yanzu misali kan rage raka'a guda ko sujada kamar ta kabili ka mance sujada guda sai gaba ka tana ce kamar ta kabili ka kabili mutewa ko ka mance fatiha kana sallah ka ce kai kabili ba mu kana kabili nan suka sallah bata ba sai an kawo wani abu da abin da ke nan uku kenan ba dukkan ƙari ne ba ake ma ba'adi haka ba dukkan rigi ba ake ma kabili ya dace da wurin da kai da abin da ya tabbata sunna haka kenan muna zai muna maganar eh, mantuwa akan karatun sura hatta sallah ta farilla akwai rangwamen yin sujada kabili in dai balle har da mantuwa ne kuma akwai masu ganin ba mantuwa ma gama kai ma ba a ce ladan ka ne rage a wata ruwa ta musulun wallah ala eh shi ne wa kullum na magana aka ce magana akwai mamancin wanda yake jin karatu ami da magana wanda yake dalibin ilimi irin wani ababen kai ma dalibin ilimi kullum ka rike masala ga ruwa yanda take ga mutum ya ce koyi ma ga dama ka ce jariba wuri kaza kaga cikin sauki ne ba abu ne na hira ba abu ne ga wuraren an gaya maka ga nasin ga disin da yake sai mutum ya koma can sai ga kai ce wani da zai ce maka kai ka hudu ma ya raina ka iyawa kai raina ko ya raina malamin da kama gaba daya ya ce mai ga wurin da abun yake ba ka ka huta ga wurin da masala take an ce ma ruwa cikin musulmi cikin wuri ga zagaji duka sai ka huta da jayayya da yawa kuma yawa abin sai bai fa'ida an aka ce ga malamin da yahudi amma yawa kai yanka yahudi ya raina ka ne amma ka ce ga wurin da take kaga mai neman gaskiya ne ka gani ko da yare na ka sai aiki da can da ka dauko magana eh, sai hadisi na gaba wa na ashata radiyallahu anha qalat kana biyu sallallahu alaihi wasallam idza salla rak'atay al-fajr ittaja ala shiqqihi al-ayman tana ba labarin Aisha radiyallahu anha ruwayat Imam al-Bukhari tana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kenan halin shi idza salla rak'atai da fajr in ya sallaci rak'atai da fajr raka'a biyu da ake kan sallar asuba mun ta rak'atai da fajr ittaja ala shiklan iya kwanci akan bangaren shi na dama iya dan kwantawa na sunna ce wanda wasu masu kamar cewa wajibi ne ma duk da can kuma magana kan shi amma kamar ibn hazam cewa wajibi ne ka kwanta kurin bayan ka tarbajar shi haka yace kawai zahiriya ba a gida kawai ce ka wajibi kwanta to dai sunna ce tabbas kuma irin wannan kwanci sai an yi hatara eh, don za ka kwanta ka makara sai dan ni na taba yi na makara <laughs> Allah ya kai hankali ya kai hatara eh, dan kwanta ko da kaɗan da ya tashi ya ce to yanzu dai nan ruwaya ta aisha da imam bukhari ya roto tabbacin kenan kwanciya wata sunna ce an aka kwanta aka yi sallah ta amma ce wannan wanda ya yi ta a gida me yasa akwai asar na abdullahi bin umar idan kai a masallaci he ma ya haɓu da kawa da kawai yake tada ka tashi da Allah ibn umar kenan wannan ya karanta da kai wannan kwancin a gida ake ba a masallaci ba masallaci ba wani kwanciya ba ba wani ba a kenan ibn umar iya iya halibin mutum ne ganshi ya kwanta a masallaci dan ya kwanta kuma ya kwanta da a kwanci a takaice wannan kenan kwanciya a gida ce an kayi ta a gida kenan ka dan kwanta ka dan ka tashi nan dan taka sunna da gudun makare ko da kwanta ka dan kai dai shikenan dan Aisha ta ce idan tana kwance ya mata iya kwanciya ya masa mata hira ka hanya wuta shi dai tabbata akwai kwanciyar sai eh, hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليتجي على جنب الأيمن شين حجة labarin cewa manzon Allah ya ce idza salla ahadukum raka'atain idan mu ɗayan ku ya sallaci raka'a biyu qabla salati subhi da wanda ake kayan sallah asuba kenan ka ala jambin ayman ya kwanta a ƙanin shi na dama kaga da umarni ne ta faɗa da ji shi hujjai ibn hazam ya ce wajibi ya kwanta kuran rahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa sahabu kenan duk da wannan dai ya tabbata mana da kwanciya bayan raka'atul talafajar kayan a sallar asuba kuma wannan kwanciya ya zamanto a masallaci a gida za a yi don haka san wani lokaci akwai mutane wanda yake da nisan gida idan ya ce tsaya yi ta a gida iyawa ka zo masallaci ayin sallah amma yin ta a gida shi ya yi da katar fajar ka yi ta a gida ka hutu shi to amma in zaman to iyawa kana nesa an ka ce sai ka yi ta a gida ka taso ka zama iyawa ka zo sallah an fara na kwanu ba sa jimawa bayan kiran sallah a sabahin a fara sallah to kana iya yin zawo aka yi ta a masallaci kuma ka shiga sallah ba lahi ba ne ba wadda shi ne abin da yake nan sai وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى sallar dare biyu sallar dare biyu ake yi ya ce fa'iza khashiya ahadukum subh salla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla muttafaqun alai manzana sallar sallam ya ce sallar dare biyu biyu ake yi idan kana biyu biyu fa'iza khashiya ahadukum subh idan ɗayan goji tsoron ketowar alfijir to sallah raka'atan wahida sai kawo raka'a daya sai cike da bibiyin kenan an samu wuturi yace wannan raka'a daya da kawo bayan kai bibiyu tuturu lahu ma qasara za ta mishi wuturin abin da ya a baya kai biyu yanzu ka ka daya kai hudu ka ka daya kai shidda ka ka daya kai takwas ka ka daya goma ka ka daya shi dai kenan ɗaya da ɗaya ake rihewa sai a kira sallar duk an yi mutum ga wuturi gaba daya ya ma sallar suna duka wuturi gaba daya. wannan shi ne abinda ake ko da nawa ka yamin suna wutiri nan magana bibi duk da nan ya ambaci salatun layl za mu ga a gaba wannan lafazin bukhari da musulun salatun layl ya kawo masana masana sai maganar wancan dan wanda ya magana ɗazu magana da aka ce raka hudu kayan azawar raka hudu bayan azawar raka a kaza za a yi su ne biyu biyu a yi sallama ko biyu a yi tahiya kaza a ruwaya ya ce wadda da hamsa kenan ruwaya da imam ahmad ya rubuto haka abu dawud tirmizi na sa'ibin maja kuma ibn hibban ya inganta ruwaya lafazin salatu laili wa nahari masana mathana sallar dare da rana biyu biyu ka gani ka wannan haɗu sallar dare da rana biyu biyu nan dan akwai eh, masu ganin cewa babu lafazin nahar suna inkarin shi to amma gaskiya hatta imam da ka cewa haza khata'un ya ce wannan kuskure ne imam nasai iya inkarin karin wannan har ne matsalar yasa shi zai ce wannan kuskure ne karin nahar to amma gaskiya Eh, malamai sun tabbatar da hanya tabbatatta ta karin annahar hatta imam bukhari din da bai kashi kan sahiya kin shi ba amma hatta bukhari ya ingantar da ruwa da annahar haka imam al-bahaqi haka da sai albani rahimahullah sun tabbatar da ingancin karin wannan har kin asalin nafila bibi ake asalin to amma wai magana bibiyu bai kore min karanta annabi sallallahu alaihi yana wutiri da raka'a biyar biyar ko raka'a bakwai ya kuma ya tabbata yakan yi raka'a takwas ta cikin sai musulun ya yi raka'a hadisin aisha radin anha salama ya yi raka'a ɗaya bayan ɗaya ba zama ko ɗaya ma he da ya raka'a takwas zungur ya zama na yi tahiya ɗaya tukun ya tashi ya kawo raka'a uku ta shafa da wutar ya kaca kaga na takwas yi haka ya yi biyar da zaman guda duka eh biyar bai zama kawai bai ya ta biyar da zamana da haka abun akwai sauki a kan shi babu kuma ce balle salatun layin ta dare abin da yawan aikatawa ne bibi yake wanda shi ne yawan yi mana ce bibi bai ture kuma a yi ukun a yi ɗaya ma cewa mai so ma ya daɗe ce zama garwa aka ba jami'ai sai za mu gaban sha Allah kenan yin kaza bai ture kaza mataka ta bata sunna kenan ba wani matsala komi dan kuma an samu misali na daki raka hudu kayan azhar an samu ta ruwa he da raka hudu ya zama guda ya tallama tambayar da wancan yake kenan misali a raka kamar akwai matsala ya ce da muke bada hukumcin mutum ya mance zama a raka'a ta zama a raka'a ta biyu zaman harko sallah azuwar ai mun san idan ka tashi za ka yi mi baka dawo ko me za ka yi za ka kabli ko amma nafila baka bace nafila akwai damar idan ka mance zaman ka miƙe kurin ka dawo ka ci gaba da sallah ka hekar ka hudun ka zama ka ta guda kun baka ruba badi ba kun kanka ya tabbata manzana wata ran yakan yi haka ya gama raka'a hudu ya zama guda kenan ba dole bane ba ba laihi ne ba don dan kai hudu yi zama guda amma yau da kullum annabi abinda ya yawan aikatawa ai bi ai sallama an ce annabi ya alaihi yi wani aiki don ya kutanta abin halicci ya halitta amma ga abin da yawan wani kenan abin da yayi abin da ya yi amma kuma haliccin wanda ai tabbatar shi ya tabbata iyayi da baka yin kanin shi da wani lokaci ma zai bar wani abin dan kumci shi ya yin amma don ka kumta ma doma sai ya kai wancan mai saukin kan misali kan misali da ya bar kiyamar laila ko da ababai da dama da yake bari don gudun ka fara damu da ya da yin da kenan a masallaci kullum yanzu dai a nan eh, ya tabbata sallar dare da rana biyu a yi sallama biyu a sallama amma ta kama aka yi hakakin ba ba ya tabbata a sunna kuma wannan magana ta imamu nasa ya ce kuskure ne ba kuskuren bane ba a wajen shi ne kuskure don iya inkarin hanya amma ganin wasu malamai wancan ga in su imamu bukhari in su imamu eh, bahaki ta albani sun tabbatar da hanya ta mara shubaha mara matsala akan abin kuma ta imam turmuzi ya ga ya magana akan hanya wadda take ba mai matsala ba wadda imam sai ya doka kuskure ne aka yi da aka ce annahar tabbas ƙarin hal ya tabbata sai eh, wa an abi ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam

nafila haka ta tahajjud kuma nafila tallaka nafila ce ga duk da wannan magana wasu na ga annabi ah, yin nafila dare farilla ce kanshi amma magana mahi inganci shi ma an dauke mashi zaman wajibicin wannan cikin sai musulun hadisin aisha radiyallahu anha ta yi wannan bayanin cewa manzon Allah da harko aka farata mashi kiyamun lai da shi da safai bayan shekara guda kuma aka dauke musu wajibcin har shi har su gaba daya cikin sai musulun akwai hadisin aisha akan haka yanzu dai nan cewa tabbacin mahimmancin sallar dare shine kawana na ruwaye don tana cikin haka ta salatul awabin sallah ta ta ibadur rahman da Allah wuri da saboda masu kware na sallah cikin dare kware iya da fatalar gaske da muhimmanci wajen wajen gina bawa wajen taka wajen tsoron Allah iya gina bawa samun fazala sallar dare ko da kadan ne sai wa ana abi ayyub al-ansari رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل ne kina ya tabbata akan kowane musulmi amma na haƙƙi ba na wajibi ba mun karanta a baya da sai da dama cewa duk akai a kawo babu wata sallah ta nafila za a ce dole ka yi ta akan hadisi wancan na anas na muslim da buhari na magana da wannan bawan allah da ya zo ya tambayi abin da yake kan shi na sallah ta farilla annabi ya jero mishi ya ambaci sallah guda biyar ko wanda ya ce hal alayya ruwa akwai wani wata sallah a kai na banda su ya ce la illa ta tawa sai yin kaya ƙari na nafila ko kashi kuma zana samun wani bawan allah da aka jero mai sallolin guda biyar da azumi na ramadan da zaka a dukiya da hajji guda da ya kare gaba da kaf kaga ai juya ba da rantsuwa da wallazi ba a saka bil haq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la azidu ala hadha wa la anqus minhu ba kara ba akan wannan na farilla azumin ne sallace kuma ce kuma ba zan rage ba kuma za ya ce daga afila in sadaka in ya in gaskiya abin da hudi kenan in dai ya cika bai rage ba zai shiga da aljanna kaga wannan zai tabbata ma da ba wajibi bace ba ina ga akwai ruwa cikin sunan abi dawud hadisin abu wanda daya cikin sabai yake bayar labarin ai abu muhammad ya ce alwutur ya ce kaza ba abu muhammad ko ya karya to duk karya su a larabci ya ce kaza da ban ka hudi ba haka ba ya ce ba haka ba ne ba ya ka hujja cewa babu wata sallah ta farla bayan wannan guda biyar kenan wutiri sallah ce haƙƙi wanda ya tabbata a akan annabi ya shar'anta shi kuma an ɗora amma ba da dole ba eh, haƙƙi ta tabbata gaskiya ce tabbata wutiri amma a annabi kuma iya cikin nafiloli da yake yi hatta a bulaguro an ce annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nafilolin da muke na rawatib na kahin farilla bayan farilla manzana sallallahu alaihi bai yin su a bulaguro Bayan rawatin amma da mahimmancin rakatai da fajar da wutiri iyayensu ko abu laguru da ta kyamun da iyayensu abu laguru iya wutiri ko abu laguru iyayensu da mahimmancinsu amma rawatin kayan azahar bayan azahar kayan la'asar ko ba ko bayan magariba ko bayan isha bai mun filoli shi yasa abu laguru umar ke cewa lausa sabbatu la tamamta la tamamta la talakunta musabbiha nace lokuta inda zan yi nafila bayan farilla ta yi da in cika sallah duka mai ibnu in dai har zan yi na ibnu umar ibnu abdullah umar ne yace inda har zan yi nafila bayan farilla ko kayan farilla to in cika sallah man ta koma hudun gaba daya ibn umar kenan iya inkarin rawatib bayan farilla shi kuma ta ba a samu manzan labai na yin nafila ta bayan farilla ko kayan farilla amma irin kiyamul da sallah kun haka mutalaka kurum kai sallah haka kurum dan lokaci ya tahiya ya kai kurum nafila ko akan dabba ba haka cikin dare ga tashi na fila haka sabai suke da haka yana akwai sallah mutalaka amma rawatibin ake magana na manzala bayinsu na fila da take da alaka da farilla amma na fila mutalaka kun balle wanda ya ba muhimmanci ta ce a gida ko a bulaguro shi ta ce annabi ya bar muhimmanci kun bai bar wutiri da rakatul fajar ko a bulaguro ko a gida manzala yana yin su don muhimmancinsu shi dai wutiri haƙƙi ne wanda ba irin wajibi na sallar farilla ba don kwarai yana muhimmancin gaske to yanzu bayan ya ce alutur haƙƙun haƙƙun ala kulli musulmi wuturi haƙƙi ne akan dukkan musulmi sai ya ce man ahabba kaga wannan kuma hanyoyin abin da ya ce wanda ya so kaga dai ba da mana ahabba an yutar bi khamsin ya yace duk wanda ya so ya wuturi da raka'a biyar yayi iya da dama wa mana habba an yutir bi talatin falyafa'al wanda ya ya wutiri da raka uku ma yayi damash wa mana habba an yutir bi wahidatin falyafa'al wanda ya so ma da ɗaya yayi ba matsala mu ana mahi yawa mutane sun ɗauki kurin sallar dare kuna ce shafari da wutiri a wajen mutane kuna raka uku rakci haka suke ɗauka alhali ba haka bane duk da ya halitta abinda ake cewa shafa'i ko raka biyu biyu ina ayi biyu shafa'i biyu shafa'i na biyu biyu sai rira daya ya ga masu daga wuturi gaba daya amma doka muke to inda ake misali inda za ka yi uku shine za a ce a raka ta farko bayan fatiha ka karanta suratul a'la raka ta biyu bayan fatiha ka karanta qul ya kafirun raka ta uku bayan fatiha karanta ƙulwar la'ahad da ƙula'uzai a wani lokaci wannan in za ka yi uku amma in za ka yi da yawa saboda haka nan zai misali zai raka a biyar zaga da wani surori a raka ta ɗaya da ta biyu ina da ta uku ta ƙarshe he in wa'ina in raka misali zan yi goma cikin da ɗaya sai in raka a biyu biyu da surori daban in na zo uku na ƙarshe sai in wa'ina kira takaice annabi manzon sallallahu alaihi yana sanya suratul a'la da kuliya da qul huwallahu a rakoyi uku na karshe su yawan shine abin da ya kamata nan mu rike ya yawan wa'annan surori a wannan rakoyi nashi na uku na karshe amma da ɗaya ma kai kai kuma anan eh, ba wani matsala akwai sa'ad ibn abi waqas sa'ad bin abi waqas in aka sai isha sai tashi sai ka raka daya sai wutar shi raka daya ke wani ce to kuma yanzu duka raka daya laka sa'ad ya ce yi saboda ka ji duka mata marasa ta gudun kai wutar huce ne yake yanzu gudun wutar kai huce sai raka daya kuma malai bai sunna yi kuma zala ta wanda da mutane mutane bai so da ɗaya ma kenan ba wani matsala kurin bayan isha kai raka daya laka kuma ka samu ladan wutari abin da ake gudu kun cikin dare a samu wutiri ko wutirin ake so eh ina labu wutar ta hibir wutar Allah ya sa wutiri ko kai daya ko kai uku ko kai biyar ko kai bakwai kana da dama kai abin da yake kana da dama kai uku zungur a jere kai zama daya kai ta ya ku salamci abin da aka ce aka hana in za ka yi uku an hana ka yi raka'a biyu ka zamana ka yi tahiya ba ka yi ba sallama ka tashi ka kawo irin na magaraba shi annabi ya hana kwatanta magaraba da sallar dare wani shi aka samu hanyar kai shi ba a yin in za ka yi wuturi zamanci za ka yi shafai da wuturi kakka yi raka abu biyu baka sallama ba lazim ka yi sallama tukun ka kawo ɗaya ko kuwa kana da dama ka zarce ka yi ukun gaba ɗaya ka yi zama guda yanda ya tabbata nan sallallahu alaihi ya yi wuturi da raka a biyar da ya zama guda ya yi raka a tara da wuturi da abin ba matsala kan shi nan dai kaga cewa mai so ya yi wutiri da ɗaya mai so ya kaza duka wani abin da ya kawo magana kuwa magana so ya ce gidan babu layi nan kayi ah, rawar arba'a illa tirmizi wa sahawi ibn habban wa rajahan nasa'i wa qafu duka dai ruwa ta tabbata ta marfu'in duk da nan ya kawo imamun nasa'i shi ya ce hadisin mawqufu ne kenan zuwa ga abu ayyub al-ansari duk da ya tabbata marfu'in ya tabbata cewa manzon Allah ya wani magana sallallahu alaihi wasallam ba abu ayyub al-asadi ba wa ana ali bin abi talib radiyallahu anhu qal laysa al-witr bi hatamin ka ha'at al-maktuba walakin sunnatun sannaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaji maganar ta ali bin abi talib radiyallahu anhu yace laysa al-witru bi hatamin ka ha'atil maktuba kaga can iya kaji mu an ce al haqqun kace waki wajibi ne ka kata ruwa to wannan ruwa tana dauke maka wancan mas'ala kakka kawo wata ruwa daga dauke ta a shubha an ce haƙi na wajibi sai da na ya ce wutiri ba hatan ba ne ba faralla ba ne ba mana ba wajibi ba ne ba irin wajibi ce na tsallata faralla na ce maka haƙƙi ka ɗauka wa irin na faralla ne a'a duk da abin da ya shahara malamin turfa ba lasa minna yin wannan wanda bai yi ba bai tare da mu isa kuma ruwaya tana da matsala ba ta inganta ba waccan ta kawo cewa baka tare da ni da maka yi wutari ba an haka inda ta tabbata kenan zama wajibi kenan har manzo Allah zai ce baka tare da ni maka yi shi ba abin da kan haka ya matsayin wajibi kenan to gaskiyar magana lafazin da ya kawo fa malamin turfa lasa minna bai inganta ba za mu ga bayani gaba insha Allah kenan nan sayyidina Ali yake wa labarin cewa laysa al bi hatam ka hay'atil maktuba wutri ba dole bane ba mana ba wajibi ne ba irin na sallah ta farilla walakin amma duk da ba wajibi bane ba sunnatun sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunna ce ramadan ya kafa ta kaji kullum sunna ce abin annabi ya sunnan tashi mana ya shar'an tashi kullum bakin ta nan ba ma ba maganar cewa wajibi ne ƙari duk ɗauke san mutane da magana a kan abu ɗaya tsammanin ne rike nasi guda ya ta baka wahala kan shi ya ka ɗaukar dalilai masu ɗauke ma wancan shuba ta ka can ce ma wutar ya magana a lutar haƙun ko to zai kama ka ruwa sunna ce amma iyawa san mutum haka ce ah, kowa da irin abin da zai kama ka kan shi da yanayi kama ta ruwa ta jabir shi hafiz bin hajar iyakan da ya ala cewa an san wutar ba wajibi ba ne kwar kuma ce magana tabbatatta ba wajibci na farilla amma abin sunna ce mai karhi magana magana bai baranta kwarin he kawo an jabir bin abdullahi radiyal anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fi shahr ramadan ثم انتظروا من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر رواه ابن حبان wannan ruwa ta jabir cewa amma da aka ambata manzana salama ya tsaya ya kyamalele a cikin watan ramadan su manta zaruhu suka jiraye shi min alƙabila a dare mai zuwa falam ya khuruj bai hoto ba waƙal sai ya ce inni hashitu an yi kutaba alaikum wutar ina tsoron a wajabta muku wutiri wannan mas'ala hadisin da ya inganta ba haka bai zo hakan ta wakana a ruwayoyi ta bukali kuma musulun sun tabbata annabi ya yi sallah dare na harko ainihi ya hutu a na uku na ihutarwa ko kuma abin da ya ce ba wutar bai ce ina tsoron a farta muku wannan kyamun lirikin kyamun ramadan da ke tsoron a farta musu ba wutar ba yana a takaice wannan lafazi wannan hadisi a karan kanshi hadisi ne da ifi kan bai cikin abin zama kawo hujja da shi akan ɗauke wajibcin wuturi amma abin da ya gabata na hadisin ali da wancan na saman da aka ci a rutun haƙƙun abin da ke ɗauke wajibcin man a habba man a habba ta ɗauke wajibci kenan an kaso ne shi ne manhar maganar ɗauke wajibci sai wa an kharijata ibn huzafa radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna allaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humr an'am qulna wa ma hiya ya rasu qal al witr ma bayna salati al isha ila tulu al fajr rahul khamsa illa na nasai wasahu hakim nan ma zai kawo maka magana dai tabbacin sallah ta wutiri ta wuti da muhimmancin sallah ta wutiri kuma da lokacin da ake yin wutiri daga shiga zuwa karshe ne kamata mu tsaya ganin lokacin namu ya zo karshe an Allah kai ranar ta sai mu dasa daga farkon hadisi insha Allah ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka حميد Majid Allahumma barik ala muhammad.